المدونة الكبرى sai saka da suka tsaya suka karanta musulunci da kyau sai suka ɗari inda suke so suka bar wa musulmai sauran badalan maimakon wanda ifi ji wani abu gare ka je shi nasara to kai ka haɗa duka sai ka fi shi ko ya je ya dawo dole ne ka da shi za ka biyu su har gida hmm. kayi magana mana ji ba inda aka taso ne ba daga inda aka taso ku na san akwai shaban da gaskiya ne ban gashe zuwa uku eh saba'in da ɗaya nake tun da ba daga ƙulshi aka taso ba eh, wa kana uwar arziki kada eh, ya yanke da zai cire karikitan da aka fa'a masallaci na zinariya sai aka nuna masa wannan ko an tara wannan ba komai ne ba kaza kaza kaza kuma ya gamsu da jawabin da aka masa sai manta da shi shi wannan ba komai ne ba lokacin sa lokacin tsoron Allah ne inda ba a zamanin sa aka dina cin saka ba sai da kalan kaga ai ana son kuɗi saboda amfani da su to a zamanin sa ba da da kuɗi ba zamanin sa ne aka daina cin sadaka ko wani dan lokaci mutum zai zo inda ake zaton jama'a na taruwa ya zo da raƙuma ga zinari ko ga kayan abinci ga yake in an gama sallah ga raƙuma can gungan su a jirgi to dole ma ka ga raƙumi haka firelole sun yi fakin nan da taliya ai da ka gama su zuwa karatun safe da yawa wallahi da magariba suka dinga faki su zo da magariba su yi fakin kaga shi manajojin suna shigowa suna gaisuwa su wuce na ba yi da an zo da fari su amma zamanin umar dan abdulaziz ko kallon su mai sallan da ake tafi wani jama'u a biyu misalin a ce ga masu a biyu a nan duniya sha'a biyu ladan fa ya fi duniya nan da abin da ke cikin ta. kamar yanzu mutum ya zaɓi duniya ya bar sabi cinikin fulota yanzu na iya fitar da mutum ya bar karatun sarfi ya bar farilla ma jam'in farilla ya kuma ke masa bin bashi ko bai zuwa karɓar sadaka ga wani hakan duniya da ya taso mutum ina iya haƙuri da sallar farilla sallar farilla fa ran juma'a mutum sai fasa zuwa juma'a saboda aikinsa juma'a guda wanda arna na ce a kai bari ka bi ba yadda za a yi aiki lallafi na je gari tun ina ɗan iska ban yi aiki lahadi ba lokacin da na je kudu shekara na kaza a kudu ban yi aikin lahadi ba sai ina cikin ‘ya'yana zan yi aiki lahadi bisa magana da wajen sai ba bai da addini in je ka zuwa masa kuɗi ran juma malam abu zai tafi ina kallon juma lebura ma tukuna ba ma mai kayan ba sai mai kayan lokaci kana in ka tafi juma ka kwashi ya gane wuri ka zauna ranar kai gari. Ka Allah ya gari. kuma ko a cikin littattafan juma'a akwai inda aka ce mutum zai fasa zuwa saboda barayi zai fasa zuwa juma'a saboda yan fashi zai fasa zuwa juma'a saboda saboda zai fasa juma'a to kai ka samu ka fasa to laibura fasa shi na kuɗi da ni yanzu dubu biyu ake ake biya to amma ran jima ku zo ake dubu hudu hudu wannan zuwa za su sai marorin wake su bar jima jima'a sai su latta. su so da karanta ina ma za mu samu nasara mun ba Allah Allah ce ko dole mu shige shi babu da tsautsayi da asarori da babu takaddara da rashin kwanciyar hankali dole kewaye mu saboda addini bai da kima bai da kima so da kadan umar dan abdul aziz ce ya ji ya aka ta wani dala kwanta ka kai ba zai hana koyar da farko da shi ke to da daga ma a ce ma ba di ba yanzu ko aka ce masallacin nan an sa masa zinariya gulab ɗin nan duka gindinsa zinariya ne akwatin nan na zinari ne azurfa ne aka sa don hasken yi kaza a dozai da ya ɗauko operation yaƙi su za su gadi masallacin 24 hours ala haddi ma ya ƙolona ko wannan gadin da muke na karatu ana bai iya gadin su tunda muna zaune muna cikin karatu za mu ji bindigogi tantantar kun masu tausayi ne daga cikin ‘ya'yanmu ne su ce ku kwanta ko ‘ya'yanmu ne wayan nan in ka ji sun ce ma kwanta kanka ne da za ka ido ka kalli za ka je wani ne ma za kafa kafa ku kwanta su zo da tsanonin su su fita su ciccire su yi menene masu gadi na gadi kana motsi ka ji duka sha'a sai ya yi ne suka zo ake dinari da azuzan hon kuma ba ‘ya'yanmu ne ba daga nesa za su yi mana kan mai uwa da wari a kwanar da wannan a kwanar da waccan wanda ya tashi zai gudu a karwa bashi wanda ya tashi mene ne tsarwa bashi motsi ka motsa su tsara ka wannan ba yi ba ne ba sai dai ya ce ko kabilan mu ce ko menene din mu ne sun tabbatar da ko mun gan ba mu san su ba ya abu da ko ni wani zan ya abu da magana dinari ne mu an ya kona ba shi ba aina ko dogon magana ko na ce muku ƙura'ani na da daraja ba yanzu ne ba ƙur'ani na da darajar da ko shi a gaba kai ko zama kai ko da shi dole aka abu nan ƙur'ani ba a ko ɗakin mace ba a ajiye ɗakin ƙur'ani sai dai a ɗakin uwar gida wacce ta mallaki hankalinta wanda ba a shirye a ɗakin ba a hayaniya a ɗakin shi ne ake ajiye mata ƙur'ani kuma la yaya fannin ku ne saboda darajar sa yanzu ko qur'ani ya zama komai ba don an fashe kibla me kuma ta shin ga ake da shi menene ake da shi saboda kana aka ga karatun ba zai gano ba amma da ana ganin in an sa qur'ani a alƙibla ana sallah a wurin din ana fuskantar sa ana ganin kaza to tsoron Allah kan karu menene kan karu qur'ani ne fa ko da tsoron Allah ka ga shi da wannan kasu baya ganuwa gaskiya sai dai kai kokari ka kaddara wa kanka yanzu an wuce wannan abu rashin mutunci da rashin kunya da jara'a da rashin addini da rashin imani ya riga ya kasu so da mutane sai mutum kana mutum ƙura'ani wani zai zauna ya ce maka wannan wannan ƙura'ani a kafi shi shi ne ko na bi ƙura'ani don haka ƙur'ani na da saboda in aka ɗauko aka sai da ƙur'ani a masallaci to ƙur'ani sai ya zama da na sai ma a lokacin nan kofi ina ga kona wani amma dai kamar kusan daga na madina madina ga baki ɗan ta kwafi ɗaya ne makka akwai kofi ɗaya kufa akwai kofi ɗaya sham akwai wani kofi ina ji akwai kofi a masallaci amma dai ina yi kuskure kila babu wannan aimin afuwa amma dai ƙura'anan daga ne wanda aka kuma aka raba to kasan kuma aka sau aka aje shi a rigib da aka zama sun zai zama daban su shi ne shi da mai yana ganin makaruhi na da kwashe aje domin zai kawo a dinga jin tsoron ƙura'ani ba Allah ba Allah maka bautatawa da ƙura'ani ba ƙura'ani wannan ba matsala ba ne ba gare mu Allah muke bautar da ƙur'anin ba kuma zai nemi kama da yahudawa yahudawa kwace nan da aka toro masu hmm. hmm. hmm. dole a girgiza amma na ji hanyar zakwato na kwakwurani sai dai bai da kwaljiri har kanta ce wani zakwai kurani akwai batun da amfani ka baka d'an wannan yarinya da take wani da boko haram ne da ke suka ce masa metron suka ce eh, a ɗauko ne? a kaga cikin ofishin suka ɗauko ga ƙwara'ani yi alwala kiran zai sanda na nema ya fi mutanen masallaci makaranta ƙwara'ani ainihin masu ilimi daraja eh, sanin girman ƙwara'ani ɗan sanda police sai ce ke kin tabbatar da ɗan boko haram ne ta ce yi za ki iya rantsewa ta ce zan rantse a ɗakko miki ƙwar'ani ta ce yi eh, ki alwala sai kaga kuma sun yi sun yi bikinta aka yi alwala aka gama aka ɗakko mata ƙwar'ani ta rantse kuma bakariya take yi ba gaskiya ne ba yaron kawai wannan yadda suke ɗabba kwaron da ke aka ce za a haɗa su aure ɗan liman ne da ɗan ladan to na da tafiyansu tare tare take harkokin su saboda haka nan bari a yaɗin gidan ita ko ba ta sai shi ko ya ganta da mutane ya ganta da wannan ya tuso ta gaba na masa fada kullum ya same ta je wallahi ni mun fara haka da zai fafa in mai yin ka fafa mana zai mai iyaye suka ce da yi shi ne ko talaba ba ta tafi jinin mito an ɗan sai ka ta ce a yi akwai ɗan boko haram a anguwansu ɗan boko haram ɗan boko haram kin taɓa lokacin kwana yayin boko haram ɗin kai a aka ce za ki tsaye da Allah ce shi a ba ki ƙwar'ani ki tsaye da Allah ta ce sam zan zan tsaye ka ɗauko aka ce yalwa ta yalwa ka ɗauko mata ƙurashi ta rantsai amma kaga yan sanda sun samu laufi nan ta aka halatta da mutum biyu a je a gan shi aka mai ran a ta ba ya ɗauko su tuhu aka je aka yadda ita ana bafawa ana menene suna abin nan sai su ce kaga wancan ta su kuta shi mai kaza ɗinka mai kaza ɗinka shi ne sai suke suke cewa sai wannan dai wannan ba wata tsaya ba mu tafke shi mana yanzu kawai sai ce kai kai kai ba ku da hankali wannan zai riku ai wannan yana da abu da zai taro da anguwan nan ku jangolo shi ku ji an asara sai saka ce gaskiya ne kan da dai taron tsaye ta san shi kuma an san yadda kuma ɗan sanda ke darajanta rahoton mace sai ce nan malam sai ta gawon shi suka zauna suka yi tabi har suka da gidansu har suka da menene har suka san ɗakin su a nan da daddare ma da ka haɗa wasu jihin fato a ce ga sojoji ga ɗan sanda ga wane ne abin da ya samu daga digirgir jami'ai suka zo malam dare ya suka cika abuwa, busa kwata jami'i ne kwanci haka zauna yana yan kukan kunan bakin wace su jingolo shi suka samu yan suka je suka jangwala suka kwankwasa ba su ji bala'i na zuwa ba suka ɗauke marfi suka same shi a kwanci kai mai wani zai ne suka samu su an kwasho shi da ko ba ƙara sai sai an je wani wuri jangwalo abin da zai jangwalon kila yana da abokai za su taso haka ɗauko shi su lululululu aka tafi mai kiran da shi kai kai wacce ta ce da boko haram ne sai a riba dan boko haram ne ba budurwa ta ce baban mu shi ne liban wane ne shi ne kaza don haka na haka ce za a hada mu to yar iska ce tana bin samari shi ne na dame ta shi ne daga nan maganar ta dinga haka haka haka zo beli to irin wannan wa zai ke beli abin da aka fi a wanda zamanin da sojoji da yan sanda da menene ana harbe harbe ana wane ne a zaɓa ce mutum kari da dai ka tsaye abin ya yi sanyi ana ta tambaya aka zo aka ce gashi gashi gashi gashi gashi gashi aka ce ƙarya ne liman ya zo ce karya ne baban yarinya ya zo ce ƙarya ne ga abin da ya ku ga abin da ya ku mutanen na saka cin gatsi ne wa yarinyar nan kun ce ce mu to da kana iya kashe dai abin da aka yi su biya abin da aka ce malam mahmud sani shi ruwai ruwaito wannan magana a nan muna karatu ba da labari ita yake cewa sai ko ruwaita daga gare ni sunan dattijan nan na kakuri na angonsu aka yi ai mace ai mace ta tashi maka sharri in ta tashi maka sharri ko huwa in ta haɗa ma sharri yanzu in ta haɗa ka daga ni in sai kalma da annabi ya tafashe da kuka kalma ɗaya annabi gitu fashe da kuka ce habba oh tsohuwa ni mana na daɗe na san wasu daga sharrin ko ba dama ka ce ka ga mata nan sharrin mace ka dai san abin da ka sani amma mace ta sharri iya sharri kai annabi ma ya tabbatar mana bai bar hatsari a bayan mu ba irin kyamace ba abin da yake ji mana tsoro bayan ya tafi irin mace shi ke mata sun suka halaka banu isra'ila Ko kuma ga su nan sai ku ya tara sai isa duk mai daukan magana kissa yarka ta zo daga makaranta ta ce malam ya yi min duka sai gane shi ba shi da Allah sai ba su ƙashin tsoho kenan su sa kare ba shi da Allah yaushe za ta gan shi da mutunci har abada an kai zo ice malam ya yi duka ban masa komai ba shi ke da sai ka ɗauka ce ƙyale shi da Allah Allah zai faka ma an zalunce ka saboda ka na iya shi an kalla ko mutum zai ta oh, shi ya san ɗan shi shi ya san yasa ma ce amma yadda da zo ta ce masa ka za ta hau kai ko menene din ka dan kai ce ka za ka hau kai ha sai dan ka zama kirare ka zama gawayin hada fitila Allah duk abun da matar ka za ta faɗa maka ka ɗauka illa ba ana ka bincika ba yiwu gaskiya zai yiwu karya ne bincike kuma an kana bincike ba ka bincike mutum ina da gaskiya ba ka binciken a kan mugu ne kuskuren sa kake nema a gaba ya tsakiya ko me ka bi shi wannan kaza abinda ka zo a nan Allah zai nuna ma gaskiya kana Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'a wa arinil batila batilan ala hadha al-bahri warzuqni ijtinabahu ba wai wannan du'a'in ya kare haka ba wannan du'a'i ba dal ya ce a komai za ka dinga abin da ka tayi za ka yi za ka dinga Allah nuna min gaskiya wani abu amma ba ka ɗauka maganar matarsa sai ko mutane a ka'ida ta da zai zai da lakarar da shi wannan duk abin da sa ta faɗa masa biyu yake sakare ne ba hulɗa da shi duk abin da ƴaƴansa suka faɗi masa ɗauka yake wannan wawa ne ba hulɗa da shi in dai mutane masu mutunci a ba su hulɗa da kai ba sai tarkata a je ka nan kai abinda da ɗan kai faɗa masa ka hukai abin da matar ka faɗa masa sai ka hukai su ku bari mu gasa wa abu ya ba cike kuma tabbar haka wannan magana take wannan magana tana cikin da mu in mace ta san shi hada maka makirki musamman tsohuwa an sai magana na ɗaya annabi ya ta ɗaura hannu aka ta fara kuka an cuce ta ki ta ce min kaza ka ce min kaza ce au a tashi za ka yi fara da tsohuwa haba mun dai mun ga abubuwa da yawa gwargwado don dai ba mu gama gani ba mai magana muna fari da abin da muke su mun san abin da muka fari amma zuwa na bibiya ka hujja ne galibanin mai kukan yana magana mugu ne da yan uwan yusufu jawo bahu ne ya bako suna da gaskiya shi ma uban da yake uban ne annabin Allah ne sai ka yi tsawwalar da kuma an fusa ku wadai wani abu ne kuka je kuka shirya kanku amma dai wannan magana ne dai ban san komai ba amma ta ne ne gaggai ko a zama da hawa ya kawo kai kama wata abin da za ka yi gaya maka shi man tafa ko ba'adu tawafihi fi hijiri wanda yi tawafin ainihin fashin tawafin sa cikin hijiru hijiru nan mun yi magana a kansa da dama wanda ɗaki ne su mata kuma fa ba wai wannan maganar da aka kawo ba an kawo ne ku ci gaba da tattauna ta muna magana ne duk wanda isa ta aka gaba kuma ya duba zai da haka duk wanda zai bi wannan abu zai tanda ƙarya kafi yawa duk wanda ya bi wannan zai da abu haka kuma wannan haka harkar ke da kanku kuma kuna faɗi wani lokaci amma tabbas annabi ya tabbatar da bai bar hatsari a bayansa ba wanda yake girma irin mata ko tafiyar mu ta izala ai muna da hujja da zamu kafa a garin nan haka ramar limamin juma'a yana karantar da mata wata ta zo ta keɓe masa tana ko kasan samu saɓari da mijinta wallahi ƙasa kaza kuma duk garin na ba wanda yake jin magana san ba kai ba bai goge ba bai daga addara amma bai goge bai da bai daga zulfikiri ka zo kafafan tamu yau lahadi yana nan mana baya kama hanyar da gidan fuwa saboda ya masa falo sai shiga cikin gida ta kira kirawa shi sai ga mutumin nan yana na kullum in ba kana zai zo gidan nan kullum in ba kana zai zo gidan nan mutumin nan ya laɓaɓo ya laɓaɓo yana kwanto kada mala ya fita da gudu duk tije ne ma kawai zai koma mala abin da za ka yi min kenan abin da kake min kenan da rana mu kisa kwalo haka ji aka kira wa malam babba lokacin da na tsakiya da na wane ne ɗin aka tarkata su karo malam ga mutumin na yana neman matata a kullum in na tafi yana zuwa gida yau ba shi na kama shi aka zo aka kalle shi kuru-kuru me zai raba shi da wannan sai da Allah sai da ajiye lahira kawai wannan kawai shi ma abun da ce shi ya yake wa mallah oh, a kashi ne a jefe ne kawai tun da rayuwa ta yanzu ta riga ta yi kwandai a harbe a ba a harbe ne ba a jefe ne da duwatsu ba a jefe su ba to sannan sai ina kai da kunnan lamai kuna zai da amma ku ya hattara ko da dai yanzu ku kuna samun kuɗi a wurin mata hankalin ku ya koma gare su idan kana son kai kuɗi makarantar mata mai muhadaran mata mai muhadaran kaza su ne yanzu su ake yayi in kana son kuɗi ka ebo mata ka zuwa makarantar ka shi kenan sai ka ci gaba da yi ni dai ina gaya muku tsakani da Allah in ma ku ji magana wa in ma ku ji ya na huta magana a ce na sani ban faɗi ba na ta akwai haɗari zama da mata shi man tafa wannan wanda ya dawafin ba a dawafi na koma karatun tambayan shi قلت لابن القاسم أرأيت بل باري من طاف بعض طوافه wanda ya ɗawafi sashin ɗawafinsa fil hijiri wanda kaga koran nan ba mun yi maganan gurin ba an kwatanta abin nan mutum ya ɗauko daga hajar al'afu wani kafin ka kure ga ƙofar hijiri za ka iya bi ta wannan ƙofan sai ka bulle ka ɗayar sai ka kewayo haka amma asalin ɗakin ya haɗa ha wannan hijiru dole in kana son ka kira ɗakin gaba ɗaya sai ka kewaya ɗakin gaba ɗaya yi isa za ka ji altabin fito ana cewa sharaɗin sai ka kewaya ɗakin duka ya kari da haka daga waje da ɗakin ra'aita man tsafa ba da tawafihi filajiri falam yadkur bai ma tuna ba hatta raja ila biladihi kala kala malikun laisa zalika bi tsawafi har gaba bai yi daware saliyar je sai kauli malik ya koma a maganan maliku wa huwa nufilo ya tub misalin sakaman wanda bai yi dawafi ne ba kulkan libin al-kasiri hal sa'altum malikan amman tsafa bilbaiti man kusan sun tambayi maliku wanda ya kefu ya ce me yake da suna ya kewa ɗaki da baya mana ya kafa na kafa misalin kamar a ce maka na in kana so ka na kafa ƙur'ani sai ka ɗauko daga ainihin wala zali sai ka ɗauko da kana ma ka juya harufan ma amma fa zai wahala ka ɗauko wala dalin ka tsare daga alhamdulillahi rabbil alamin kaga ne manko maimakon yi bi haka dama sai ya koma ya bi abu. to haka wanda ya haka fin ya yi ma alaihi eh, mai yake da amman bil baiti mankusan ma alaihi ne kansa kala zalika la yi jirehu wannan dawafinsa bai yi ba kuntu libin alkafirin a ra'aita mantafa bilbaiti ban labarin mutumin da ke waya daki mahamulan min gairi ogari aka dauke shi ba da uzu ba ba lahiyar shi rau fitina aka yi wannan dangadon aka yi wannan makaran ya kwanci a kewaya da shi kala la hafisu an malik fi shi shaiya daidai ban riko komai daga maliku ba kan wannan ولكن قال مالك من أعطى محمولا وندى إي دوافي أنا تأكدشي من أذر أجد ان بين أذري وانا ياي قال ابن القاسم وأرى أن يعيد إن بيساكي هذا الطواف الذي أعطى من غير أذر محمولا قال فإن كان كذا رجع in ya zamo ya koma ila biladihi fa sai ra'aitu an yi huri qadaman na ga yanka da fanshi kansa yayi kafara da yanka قلت لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت في حجي وحجي طواف لكن أو عمره طوافه الواجب فلم يستلم الحجر بيشاف حجر الأسود بقى في شيء من ذلك دك نوافو فينسا بيشاف حجر الأسود أيكون عليه عينه لذلك شيء أم لا وني أبو ذي وجب كان سقوق بي وجب قال لا شيء عليه قلت وهذا قول مالك قال نعم يا عيسى